da arba'in da bakwai zuwa gobe tilka asharatun kamila goma cika kuke wannan sai ke sake nuna mana ayyaman ma'aduda ramadana kwanaki ne ƙididdigaggu to haka nan ma rayuwar tawa giya ce karo rudu kai ma rayuwarka ƙididdigaggiya ce in lokaci ya yi ba wayo ba dabara ba guje-guje din maganin da za ka sha sai ka tafi din maganin da zan sha sai na tafi duk abin da zan yi ba zai amfani ba in dai lokaci ya yi kawai duk wani tire da za ka fita ban san ko kuna fita tire da safiya nan mu a gurin har mata tibi tibi ko an fita tire ne to za ta fita tire ne kuma ita faɗi daga nan sai lahira aka ku an gama ki abin da muke gudu shi zai faru qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tabbas tabbas ko wannan sai zama kaman jawabi na safa da aka mana Hmm? na rashin lafiya waye waye ka dinga kaza yana da kyau yana da kyau to amma duk yanda za ka yi kaka tsantsan sai Allah ce za ka kamu da rashin lafiya mai tsanani sai kai mamaki a ah, likita kuma ya kamu da rashin lafiya a ah, likita yana da hawan jini ce a ah, likita zuciyar shi ta buga ta fashe ce a lalle yana nuna mana mu rayuwar rayuwarmu gobe kwana goma kuma zai zama gobe jima'a ta biyu kenan dalla ƙoƙarin kokarin samun riban da yake cin jima'a in ta wuce ta wuce kenan khamsun man amilahu fi yawmin katabahu Allahu min ahli aljanna kuma duka a ranar jima'a ne alhamdulillah man sama yawmal jumu'a alhamdulillah gobe mana azumi in dai ba mara lafiya ba ko matafi tafiyan da zai bashi wahala to ko mu da muka taso daga jos tafiyan mun awa goma sha biyar amma ba wanda yake zai sha azumi kama daga direba shi mu mana ta gyangyaɗi ko shi ko gyangyaɗi ba ya yi akwai kokari ba amma ni kaga ne haka ne haka wannan shi ma ya haka shi ke amma shi idan shi yana nan biyu don dai ba wai matafi ko mara lafiya ba kala muna azumi insha Allah waraha ila juma'a za mu zo juma'a kuma juma'an ka zo da wuri albarkan da yake gurin yana da yawa ka je ka gaida mara lafiya na hudun shine mai dan wahala ka halalci janaza to a cikin wa zai mutu kenan wa zai mutu sai mu halarci janazar shi kowa ma zai iya mutuwa kowa zai iya mutuwa kowa zai iya mutuwa sai dai dan adam shi yana kai mutuwa ne oke ga wanda ba su da lafiya da dattijai wanda ya kusan gama rayuwa ba lalle ba tun an samu wata janaza dai lalla gaya ma jama'a da wuri in akwai janaza a buɗe baki kai yanzu ka gaya ma jama'a da yawa suka jefa kana da kwatankwacin ladan su to sannan ka yi tasbihai kamar ɗari ko la ila illallahu ɗari ko guda goma ma alhamdulillah an rubuta ka ɗan aljanna to mana 26 february kaga 26 february february shi ma ya kusa yin rasuwa ke sauran shi kwana nawa daga gobe jibi shi kenan ya mutu shi tawa inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar shi yanzu ba ta cewa to a jinkirta mai zuwa 30 shi bature ce ajalin shi kawai kwana 28 to to ni ma haka ajali na yake kai ma haka in an ce 28 din ne ta in an ce 30 ne 40 50 ba an yi sallah ga dan yaro dan yaro ne karami eh shi dan shekara 10 sha ne wannan wancan satin ke ya mutu to ni ma zan iya tafiya sai ma za ka yi tafiya mallam ya mutu bisaifi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab wal maut wahid wanda bandin ba su kashe shi ba ciwon kai bai kashe shi ciwon ciki kashi na mutum yana ya rasu in bindiga ba ta kashe shi ba eh, mota za ta iya kashe shi ta'addadatil asbab wal maut wahidu gashi nan dai asbab din da yawa amma dai mutuwar ita ce dai guda ɗaya. to Allah ya kyautata karshen mu fi dunya wal akhirah mana nan cikin kissan annabi Yusuf karkashin wara wa allati huwa fi baitiha da kuma ta bi shi a guje واستبق الباب وقدت قميصه من دمر وألف يا سيدها لدى الباب سيتفار سروت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يجنى أو عذاب أليم kaga nan baka ce yayi yayi ba fa man arada ma jaza'u man arada to dole mu suke cewa kamar imamu razi mu sake maimaita maganan shi yana da muhimmanci akwai alamu da yawa da suke nuna annabi yusuf kubutacce ne na ɗaya shi bawa ne sai eh, sun ɗauke shi a matsayin bawa amma ɗa ne ɗa ne yan uwan shi da suka haince shi suka ce shi bawa ne amma ba haka ba shi ɗa ne to kuma ai bawa mafi yawanci ba a samu ya irin wannan aika-aika to sannan kuma ya gudu don ya fice kaga wanda ya ce neman ya yi zina da mace a shi zai gudu ne a ita ce za ta gudu gama yanzu shi ya gudu kaga alamar shi ne mai gaskiya ta yi ado ala akmalil wuju ta caɓa ado shi kuma dai rigan da yake da shi kaga da ta ja ma ta yanke kuma har yanzu lam takun siratu yusuf fil muddati tawila dalatun ala halatin tunasibu hadha al fi'l al munkar iya zaman shi da su ba taɓa samun shi da wani rashin gaskiya ba abu na biyar ita ma mata ce ma jaza'u man arada لم تسره المرأة بنسبته إلى الفاحشة بل أجملت كلامها أما شي يوسف هي راودتني عن نفسي sannan kuma mijinta ba iya taɓuka komai a gida inna zaujaha kana ajizan to kaga sha'awa ya taru mata ke tace ke ce baki da gaskiya to da aka ga ce a da aka duba wa shahida shahidu min ahliha in kana qamisuhu in sai raba abun kashi biyu yace a ah, kai shine mai gaskiya ce a ah, in kana qamisuhu qudda min qubulin fa a duba rigan shi in ta yage ta gaba ne to ha excellency ta yi gaskiya wa huwa min al kadibi to man an duba bangaren shi kuma wa in kana qamisuhu qudda min duburin in ta baya ne eh, ba. Ya yi gaskiya wahiya min al kaga na ce dina. E, ba ce ba me yasa akwai ta fa'ida nan domin an rinjayar ana rinjayar da maza ne akan mata daga ciki Allah mai juma'a da kwaka yake gaya mana a kisan Maryama ومريم بنتها ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيه فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين هذه وكانت Da ce min ta alqanitati ba sai aka rinjayar da maza a kanta wa kanat min alqaniti ta kasance cikin qaniti to ita ma wannan wallahu alam to nan har yanzu akwai tsoratar da mu dangane da fitinan mata a nan shi oga kwata-kwata ya ce inna kai da kunna awi to to shine muka ce anan mu duba anan a suratu yusuf inna kaida kunna azim ko to yana nuna a kaidin mata ya fi na shaidan ne domin a can suratun nisa'i Allah ce inna kaida shaytani kana da'ifa a nan suratu yusuf kuma ce a inna kaida kunna azim yanzu babu cin karo tsakanin ayoyin nan ta yaya inna kaida shaytani kana da'ifa na daya bin nisbati lima liman iktasama billah wanda ya dogara ga Allah kaidin shedan mai rauni ne don ka duba suratul nasi Allah ce min sharril waswasil khannas waswas baya fito na fito da mumini sai dai jefa maka waswasi kuma ya buya a haka din ma sai ya buya kuma kana ce ubi billahi ya gudu ana kalla kiran sallah fit ya fice daga cikin gari yana buga tusa ma manya manyan fit ya fice har sai an gama sai ya dawo ana fara Allahu akbar Allahu akbar ya sake gudu har sai an yi kabbara ya dawo to don nan Allah mai gima da kuka yace a ah, innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ba shi da fawa ko kadan akan masu imani wanda suke dogaro ga Allah kaga kenan inna kai da shaytani kana da'ifa a gurin mumine masu imani masu dogaro ga Allah har yanzu inna kai da shaytani kana da'ifa muqaranatan bi qudratillahi ta'ala in ka gwada da ƙudurar Allah mai girma ɗaukaka kenan shaidan ba shi da ƙarfi a gurin muminai amma inda kai da kunna yi, yanzu mu duba wannan inna kai da shaiɗani kana ba'ifa hukuncin shi daban nan kuma shi azizu misir da ya gaya da suka ƙuƙulla ma annabi yusuf ya kai kaidin mata fa yana da girma ba wai yana nufin ya fi na shaidan ba fa'a wannan fi siyaƙi ƙisati yusuf da lokacin da ya ga yadda matar ta makirci ita ta fara magana ita ta biyo shi ita ta yaga mai riga kuma ma jaza'u man arada bi ahlika su'an haba wani irin makirci ne wannan ki hankali mana shi na shi wasfin mu'ayyan wa fi siyaqin maqsus la hukmun am inna kayda shaytani inna kai da kunna abu a kisan wa a dukkan matan duniya ne a'a kisan annabi yusuf ne amma inna kai da shaitani kana da'ifa wannan hukumun am inda kana da imani ba abin da shaitan zai iya yi yana ga kaman babu cin karo tsakanin ayoyin kai da shaitani kana da'ifa mamani ta sama billah inna da kunna azim kuma fi siyaqin khas wa hadithatun muayyana ke na gama to amma duk da wannan yana nuna mana cewa ku ji tsoron duniya wa taqun nisa ku ji tsoron kaidin mata kaidin mata Allah mai girma da kuka kare mu fi duniyar akhirah yanzu an gama ce yusufu a ariza na haza shi mai gida baya son magana ya ce kuma wasafiri li dambiki innaki kunti min al-khati'i to amma maganan kuma sai ta zo ta yadu a gari ya madidi shine Allah ce wa qala niswatun wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين الله يتي وقال نسوة في المدينة مات نسوة كذا اسم جمع اسم اسم جمع أو اسم لجمع امرأة امرأة ماتا كينا أتي قدات امرأة العزيز وامرأته حمالة الحطب ok imra'atu gama to me jam'in imra'a kenan ya ce niswa shi ba shi da ba shi da jam'i daga lafazin shi sai dai a fita a samu wani lafazi daban ai kaga niswa imra'a ba daidai ba ne kamar za a ce muslim muslima muslimat kaga ya tafi iri ɗaya to imra'a imra'atani sai a ce mai kuma ni mata biyu to na gaban sai a ce mata da yawa sai a ce sai a ce niswa ko a ce nisa da yawa zaka ji Allah ce nisa nisa Ya ce yace nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum alla shi'tum nisa'ukum uhilla lakum laylatan laylatan siyami arrafasu ila nisa'ikum للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب mata ma suna da rabo ce mata nisa ba a ce eh, imra'a ko a kawo lafazi la la ko kuma ana ce niswa wa qala niswatun fil madinati mana fi madinati misr kenan ok madina ya danganta ina aka ambata kaga nan ambata shi a kissan annabi yusuf to madina ana nufin me garin misra amma suratul munafiqun yaquluna يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أما يقولون لئن رجعنا إلى المدينة وأن المدينة وجهنا ينزل يعني مدوب السياق وكي لورا دا سياكي ينا نونا ينا تيما كامكا كغاني من أجنبي كغاني هو إن كيد الشيطان كان ضعيفا da inna kai da kunna ok a wannan kisan annabi yusuf wannan kuma hadita ce mu ayyana wancan kuma hukumu na'am ok to wannan can shaidan a gaban muminai ba shi da tasiri ga wanda zai rike Allah ya yi Ka kaga siyakin yana iya nuna maka ina aka dosa to wannan a Madina munafukai kaga Madina garin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam anan kuma wa qala niswatun fil madinati a ina kenan a misra ke suna ta cewa a ah, duk wurin da aka zauna imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi matar his excellency ita ce first lady a ƙasar gaba ɗaya in a lokacin suna first lady turawidu fataha kaga su har sun ma yanke hukunci a gari ya yaɗu waye mai laifi kenan ita ce mai laifi yadda annabi yusuf ya faɗa hiya rawadatni an nafsi wannan maganar sai kuma ta yaɗu gaba ɗaya turawidu fataha an nafsihi tana neman yaron gidanta ce abun kunya matar shugaban ƙasa tana neman yaronta kuma ai qad ha hubba ai da kala hubbuhu shagafa qalbiha san shi ya shiga kokon zuciyarta ya lillibe mata zuciya bayan da ta iyaye kuma kaga sun faɗi hanzarin ta ko qad ha hubba ya lillibe ta da so ce ka mata inna da naraha fi dalalin mubin ta bata ai tana cikin bata bayyananniya يا za a ce ta nemi yaron gidanta yanzu labari فلما سمعت فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن da ta ci makircin da suke kulla mata a gari mana 'yan rahoto dai suna ta yawo da magana ke wata ko wa'insu sai suka lallaɓo gidan sarauta ranki daɗe ga fa abin da ake faɗa a gari wani ma ya lallaɓo ranki daɗe ga abin da ake faɗa falamma sami'at bi makirihinna da gulman da suke mata nan riba sai aka ce makir me yasa yani bi bihinna laha wa innama summiya makaran annahunna akhfainahu suna ɓoye shi kama yukfil makiru makrahu kama inda mai makirci yake ɓoye makircin shi falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna to ta gayyaci matan kiralla mata ina gayyatan ku a zo a ci abinci a gidan hajiya wa a'tadat lahunna muttaka'a da fada ne kuma ka san fada ba a ƙarama, karama wabceciya falo zai ka ganshi gabjeje ne biya fi masallacin nan kuma ga filo muttaka'a kowace ga abin nasa ɗan kishin gida hmm? a ɗan kasan fada wurin bajewa ne alhamdulillah wa atar kulla wahidatin min hunna sikina kuma kowace sai aka ɗan bata abin da za ta yi yanka furut hmm? kaga wuri ne na kasaita alhamdulillah wa atar kulla wahidatin min hunna sikina aka kawo sikin wuƙaƙe da yawa ke kowace za a ajiye mata ɗan faranti da abin yanka wa qalat da taga an gama gera su gaba daya kowa ta ci azo ta zo gidan sarauta sai ita sarauniya ta ce wa qalat wa qalat ikhruj alaihin ke dan fito mana ku zo ku dan gaisa mana yana fitowa kuma su gaba daya kaji yanzu maganan da ta yi ukhruj alaihinna kaga kowa za ta kalli wane ne shi falamma ra'ainahu suna ganin kyakkyawan yaron da ba su taɓa gani shi a duniya ba akbarnahu suka girmama shi amma kun suna yayyanka furut anan Allah bai ce ga abin da suke yanka ba ruwan mu me suke yanka kubewa ne menene suke Allah bai gaya mana ba ko kuma yan bin kokkobi yan isra'iliyat sai sun biyo me suke yanka ya ce kubewa kubewa ya daidai da gidan sarauta are you serious aka <laughs> yi ka villa kuma sai a baka kubewa kai ma ba kauye ne wallai, kai ma ba kauye ne ha sai dai a ce fruit yawa abinda da yake ke yawa ce kowa serve yourself hmm? kuma za ka ga ko abinci ne da wukake da menene serve yourself to yanzu hankalinsu gaba ɗaya gurinta yadda magana ya yi wa ƙalati kuruj alaihin fito mana falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna amma kun su yanka furu kuma suka suka koma kowa tana yanka hannunta wa sai suka ce hashe lillahi tsarki ya tabbata ga Allah ma haza bashara ai wallahi wannan ba dan adam bane in haza illa malakun kari wannan sai dai babban mala'ika wannan shi ne suke ce a kaga mala'iku kenan sun fitu da me tsananin kyau yana cin fa'idan da mala'iku kusan mana can to oke yanzu shi kawai fitowa kuna zubar da yawu yawu yana zuba a ku, kun yayyanka hannayen ku. قالت تيتا مجردية قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين qalat in ta samu bakin magana ke ta kama su a hannu ta sa su a 18 gangan qalat fa zalikunna alladhi lumtunnani fi wai abinda kuke zargi na fa kenan ku kwana ɗaya kawai kun yayyanka hannayenku ya wuko yana ta zuba wala qadra ta tace tabbas kaga yanzu ta faɗi gaskiya ku wala qadra wattuhu an nafsihi tabbas ni na neme shi amma fasta sama sai nemi kariya daga gurin Allah ai imtina imtina'an shadida shine fasta sama ji wannan an yi ziyadan an yi ziyadan alifun da sinun da ta'un A sama, sai ce fasta sama ai imtana amtina'an shadidan ma'khudun min al-isma isma وهي المنع من الوقوع في المعصية كما في تأمفاني ده فاستعصم يكيرجي قاش بالتابع هنيوين ده ذاك جاو هنكلين شاء ما إله قال معاذ الله معاذ الله ko imani alhamdulillah ita ce tabbas shi ne da gaskiya amma wala illam ya fa'al har yanzu tana kan bakanta wala illam ya fa'al ma amuruhu in har da yi abin da nake umartan shi ya yi ba na fasikanci to matakin farko da zan ɗauka kaga tana da ƙarfi a gidanki shi mijin kamar mijin hajiya ne jananna sai an ɗaure shi daman abin farko da take ma za'u man arada bi ahlika su'an illa an jana. tana kan wannan bakan to ɗauri kuma yau aka fara wala kunan min as-sagiri kuma bai kasance cikin kaskantattu sai na wulakanta shi sai na sa ɗaure shi a to yau ne aka fara shiga kurku ai ba yau aka fara hajiya sai dai ki haƙuri to shi kuma sai koma ga Allah قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فيقوم بألا قال ربي يا مهل التينا قال رب السجن أوكي قال رب رب يا مهل التينا يعني يا رب السجن ahabbu ilayya sai zama asijinu mubtada kenan ahabbu khabaru mubtada qala rabbi السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يا الله كرككو والله شيف min alkhairi, fiye da wannan abin da matan suke kira ni da su domin yanzu in yayi da ita an buɗe ƙofa kenan wai ta ita ma sai ta zo ta kulla makirci wata ma zai ce to da Allah ina gayyatan ka gidana sai ta zo ta kulla koba ce ni ma haka wata ma haka wata ma haka abin ya zama wasa ke ce kawai ya Allah kai ni kurkuku a habbu ilayya mimma yad'unani ilay wa illa tasrif anni kaydahunna to ya Allah in baka kautar min da kaidin matan nan ba daya asbu ilaihinna ay amil ilaihinna zan karkata gurin ya Allah wa uwafiquhunna ala ahwa'ihinna kuma biye musu son zuciyarsu shine asbu ilaihinna wa akun min aljahili kuma zan kasance cikin jahilai mana cikin wanda suke masu zinibi. wa asir minal muznibina zan kasance cikin masu zunubi mana wannan walƙasdu bi zalika du'a yana addu'a ne ya Allah ka kaktar mun anan ka duba yake cewa wa akun minal jahili to menene jahilci a sheikh abdurrahman a fawaidun mustanbata min yusuf yace min min fawaidil qissa a nan mu ji sosai fa'ida ta talatin da shida nan annal jahla yutlaqu ala adami ilmi jahilci in mutum bai sama wa ce jahili ne to fa innahu yutlaqu ala adami ilmi yo shi muke fama da shi da yau za mutum babba ne yana da ilimi ya haddace qur'ani ya haddace hadisai amma an mai abu kaɗan ba iya haƙuri to shi ma ta wannan ɓangaren waye jahili ne wa alartikabi dambi ko kuma mutum ya je afka zunubi wane ne kenan ya zama wa asbu ilaihinna wa akun min aljahili ka duba wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna zan fada zunubi sai ce wa akun min aljahili ina ma'anan jahilci anan fadawa zunubi sannan kuma a can cikin suran qala hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi iz antum jahilun laysa al ma'na fi dhalika adamu al ilm a innama huwa adamu al amali bihi okay irin wannan karatun ba manyan malamai aka sun fito mana wallahi ba za mu gane rashin aiki kaga in mutum yana so ya zage wace ka jahili to ai kai ma jahili ne yanzu yanda kace mai jahili kaga baka kiyaye harshen ka ba ni ma yanzu na ce ma jahili to ni ma wane ne jahilin ne wallahu musta'an adamu ilmi adamu amali bihi rashin aiki da ilimi shi ma jahilci ne kuma koda kai kafi kowa hadda a duniya ba kai aiki da abin da ka karanta ba kai ma jahili ne ban yi aiki da abin da na karanta ba ni ma waye jahili ne wa minhu qawlu Musa sai ce me a'udhu billahi an akuna minal jahili. ina neman Allah ya tsare ni kasance cikin jahilai Mana wanda ba sa aiki da ne, ba sa aiki da abin da suka sani domin sun mai izgilanci ya ce to a'udhu billahi rakuna min al-jahili da kuma fadin Allah mai gima da kaka innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib to sai ma da ce wa kullu man asallaha duk wanda zai saba wa Allah fa huwa jahilun jahili ne إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة وكل من أتى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم وبأي كده علم شبه لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل علمي na hakika shine abin da ya gusar min da jahilci kuma ya wajabta min yi aiki wannan fa'idan ta yi sosai insha Allah za mu zo mu karanto fa'idojin da malam ya kawo mana nan fawa'idun mustanbaqa yana cikin kutubun nadira Za ka ji an ta karanta suratu yusuf amma littafin ya gagar zuwa to sai in Allah ya datar da kai ne ga ma ka tsinto shi kamar da Allah ya datar da ni na tsince shi tsintuwa ne ni ma amma ka daɗe sosai ba ka ji wani malami ya ambata maka kuma gashi ya dade da rasuwa yi fawaidun mustanbaqa min qissati yusuf alayhi salam الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي mai taisir karimin rahman sai ka karanta tafsirin a tsanaken ga yadda yake fito maka da ilimi masha Allah to Allah ya kiyaye mu daga sharrin mata su kuma mata Allah ya kiyaye su daga sharrin wa yawwa Allah ya kiyaye ku daga sharrin maza domin mazan su ma ba kafan baya ba fa ba tayan baya ba wani namijin ya shirya miki ma kirki ta wallahu musta'an zai ta zaulayanta yana ta janta yana ta janta har sai ya je afka mata asbu ilaihinna wa akum min jahilin. yanzu annabi yusuf alaihi salam ya addu'a Allah ce fastajaba lahu tajaba lahu rabbuhu fa sarafa anhu kaydahum innahu huwa as-sami'ul alim Allah ce fastajaba lahu rabbuhu mahalicin shi sai amsa mai ita yanzu kaidin matan nan bara a raba ka da su fa sarafa anhu kaydahunna yanzu gwargwadon buƙatar ka gwargwadon ijabar ka me yake buƙata shi dai kawai yanzu a ɗauke shi daga gidan a kautar mai da shi ku shikenan ya jaba'lahu, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu hunna. Allah ya kautar da kaidin su barin shi kuma innahu huwa as-sami'ul alim as-sami'u li aqwalikum al-alimu bi af'alikum wannan sai ke nuna maka ka dage wajen addu'a in kana cikin damuwa da izinin Allah kamar da Allah ya ji addu'ar annabi Yusufu alaihi salam kuma Allah ce fastajaba lahu rabbuhu to haka nan ma yanda ya ji addu'ar annabi Yunusu alaihi salam fanada fi dhulumati wa dhannun iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين النبي النبي يونس عليه السلام يا الدعاء فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين التي فاستجبنا له قال لا أنسى مين أجيكم ونجيناه من الغم وما ألا يفتد شيء دقا داموا وكذلك ننجي المؤمنين للينا بقاتها مساكة وقفي da fasta na lahu rabbuhu shi kenan karatu ma ya daidai alhamdulillah da mu muka ce gobe za mu yi magana a kan me addu'o'i ne ha sai kuma Allah ya haɗa mana abun daidai da daidai wannan tsarin wa ke nan? kana gani ne na tsara shi a ban yi sabon wallahi Kada sai daidai daidai da daidai addu'o'i da kuma ijaba wannan zai maimaita abin da muka riga muka yi ne yaya Allah zai amsa mun okay yanzu muka duba wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون منا سؤال الله يأمسى منا تو جوابي هنا آية تدريد كمانين دشيدة سورة البقرة ayatul ijaba fi asna'i ayati siyam ayar amsa addu'a tsamo tsamo a cikin ayoyin azumi ishara ga ce a ah, addu'ar mai azumi fa karɓaɓɓiya ce amma kaga mu da ramadana kaman baccinmu ya fi yawa fiye da addu'ar mu bacci ya fi yawa kuma wai ma tana taimakawa eh wai da ma tana taimakawa wallahu musta'an Allah ce wa idza salaka ibadi anni fa ni qarib ujibu da'wata da'i da an. Allah yana amsa addu'ar wanda ya kiraye shi kama condition ɗin falyastajibu li mu din da farko mu amsa kiran Allah Allah ya kiraye mu da kiraye kiraye da yawa ku yi kaza ku bar kaza to mu amsa kiran Allah tukunna wal yu'minu bi ni imani nagartacce da Allah an gama in ka daga hannu ya Allah ba ni kaza an baka ya Allah tsare ni daga kaza an gama ka duba ya nemi tsari kuma an ce an gama fastajaba lahu rabbu an gama fasarafa anhu kaidahunna mana muka zama wali waliyai kenan wala in sa'alani a hadithul qudusi la uqiyannahu in wali mumini mai tsoron Allah ya tambayi Allah abu Allah zai bashi tabbas wala in ista'azani in ya nemi tsarin Allah lahu, tabbas Allah zai tsare shi to kuma mu kama addu'o'in ijaba daga cikin hanyoyin ijaba akwai tawassuli da sunan rab rab rab kaji qala rabbi sijinu ahabbu ilayya rabb as ahabbu ilayya don ka ta rabbana rabbana rabbana rabbana yanzu muka duba ƙarshen suratu ali imran za ka ji suna ta addu'a rabbana rabbana rabbana rabbana suna ce fasta jaba lahum rabbuhum an gama tawassuli da naciya ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أغبر يمد يديه إلى السماء ya rabbi ya rab ya rabbi ya rab ka dage ya rabbi ya rab amma kuma ka dinga cin halal ka ci halal in za ka yi addu'a ka tabbas kuɗin da kake samu na halal ne ba na ciwa mafi yawancin ɗan najeriya alhamdulillah ban ba raba mu da ciwa-ciwa hmm? an ɗan bada da a aiki sai a ce to ka ɗan zaftare naka a ciki mana ɗibi na kuma su abin mamaki wai ka ɗan ɗibi ka a ciki mana wani aikin masallaci ne aka bayar alhajin ya ba da ‘yan miliyoyi to sai wani yake ba shi shawara yau ya ɗan ɗauki dubu ɗari kaza a ciki mana dubu ɗari kaza wai ya ce ba ne jifa abin mamaki kuma ustazu sosai fa wai ya ɗibi dubu ɗari kaza ya ce fani yanzu an zo ana bin lissafi kuma sai a ce dubu ɗari biyar ta bata ina take sai ka ji kwamitin masallaci fa kwamiti in ana aiki ne rodi ruwa ya jashi zuwa rafi rodi tsakani da Allah wannan maganan gaskiya ne rodi ruwa ya jashi to kaga duka irin wannan abubuwan wallahu musta'an muna da bukatar dai mu ƙara tsoron Allah haram mu yi nesa ne da ita mu wadata da kankanin abin da Allah ya ba mu shikenan eh, kai addu'a ba an karɓa ka kama addu'o'i masu ƙarfi kamar ismullahi al'azam in muka zo gobe sai mu zazzage su insha Allah ismullahi al'azam اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بما كيكي بقاتا كيكا كاو أنكر قامك با قل والله يبات وهلا اللهم إني أسألك يا الله يا الله سمي الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد sai ka kame kake bukata ko kuma sunayen Allah Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay wa antal zahiru falaysa fawqaka shay wa antal batinu falaysa dunaka shay ya rasulullah me kuke bukata ce e qadi annad ad wa aghnina min al-faqr irin bashi da irin namu fiti-fitin bashi wai dubu hamsin dubu ɗari tinti ne Allah ya biya maka dubu hamsin dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu wani wani kudi ne a gurin ma na bi na bashi wayo wayo amma a gurin manya-manyan fa za ka ji miliyan ɗari biyu ne za ka ji biliyan ɗari kaza biliyan fa to yanzu ka fi da wannan kayan gurin Allah ya zai tsira kenan biliyan ɗari shi kaɗai ya saci tiriliyan to ina zai je da wannan kayan kamar wani tsohon manajan a gwamnan banki har kan shi ya yi san ƙofa ko da bala'i amma ɓarawo ne a shi babba ɓarawo ne original ɓarawo to a najeriya ta mu sai dai wanda allah ya tsari sai ka ji babban mutum fa babba fa ga shi yanzu an ci sauna gaba babba fa amma ɓarawo ne a shefa kuma shi ne wai shugaban alƙalai ne ko menene babba fa sosai fa eh wane oke oke antoni ne ko antoni ne yawa ka duba fa abin mamaki to wallahi kai ma ni ma sai mun yi taka sai ka nemi tsarin Allah irin wannan mahaukatan kudin to za a dinga kawo maka su mahaukata ne kala in baka nemi taka tsantsan ba shi kenan kai maka da miya وللا مدينة كما اسم الله العظم ya إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد da يولد ولم يكن له كفوا أحد annabi kun san da meye addu'a yayi addu'a da ismullahi al'azam an gama biya mai bukatun shi ko allahumma inni as'aluka ya allah بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم اغفر لي وارهبني واهدني وجبرني وعافني وارزقني وارفعني وعافني وارزقني وارزقني وارفعني yanzu ka dage dai abin da kake so an gama an gama in mun tashi da daddare addu'a ta biyu a hisunin muslim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 in ma fulusi ne ɗauko addu'o'in da suke tare da fulusi ma kamar yanzu wannan da na karanta Allahumma filli warhamni wahdini wajibuni afini kaga abu biyar warzuquni kuma arziki ba kuɗi bane kawai imani arziki ne tsoron Allah ihsani wadatar duka sun shiga kuɗin ma yana cikin arziki warsani amma fulus fulus kawai fulus fulus fulus bai yi ba fa bai yi ba ko kuma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a yawa wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ne ga alhamdulillah kudin ya zama maka rufin asiri fastajaba lahu rabbu okay mu kama dai sunayen Allah jigajigai kaman ya hayyu ya qayyum fi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu ila تكلني إلى نفسي طرفة an gama. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك دون تنا لك أرفي اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت من قال الله شيء كان شيء ودع الدعاء عن تورا أكاو باقي أبنتي يا رسول الله باكومي أجدا شئت اللهم إني أسألك من فضلك maimakon kana ta bibiyan alhaji wane alhaji wane kawai Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik ka tashi da daddare ka duƙufa domin yana tsammanin wane ne kawai to ba lalle wane ya bani ba amma ka roƙi Allah Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik kuke ga wani ya je gurin sarkin Saudiya sai samu sarki yana sallah da ya gama kuma sai ga a ah, sarki ya ɗaga hannu yana ta roƙon Allah kawai sai ya koma ce a ah, wani ne ya zo ko ce ya ya tafi ce ga kyaututtuka ko kai mai ya kaga ko na bar sarki na koma ga Allah kuma Allah ya bani kaga ko tun da ga sarki ma shi ma sarkin me yake yi roƙon Allah yake yi ini ma je roƙi Allah mana ki dai wannan dogaran ko sai Allah ya bashi sarki ya ce to a ah, wani ne ya zo ko yana da bukatu ne bai bai tsaya ku tura mai da kaza da kaza har gida ya bi har gida sai Allah munace munace munace yanzu akwai abubuwan da muke bukata jigajigan abin da muke bukata yanzu a Najeriya ce. yana nan na tsara shi a hannu ko shi ne ma wannan shi ne shi ne mahimman addu'o'i mahimman na tsara kusan abu hamsin ne ba eh mahimman abin da manzan Allah yake roƙa ba wai ni ba ba mahimman abin da manzan Allah yake roƙa kai ma ka je ka duba manzan Allah in in dai da addu'a ne alhamdulillah mahimman abin da yake roƙa to mu yanzu mu ma akwai mahimman abin da ya kamata mu roƙa ku yanzu na farko akwai me eh zama lafiya kuma akwai addu'o'i manzon Allah kace kace na zaman lafiya amma ba lalle muna yin su ba sai me kuma kudi kudi kudi ku faɗi gaskiya mana yawa in an zauna lafiya kuma muna hama ina ma nan zaman lafiya ke babu sai kaga ina jin haushin ka ina son cinye ka kai ma kana so ka cinye kudi kudi kudi to zaman lafiya kudi to kamar dan Najeriya da yake samu wannan to sai kuma koma lahira lahira ma akwai dai abubuwa za mu zo mu ji su insha Allah to lalla mu dage mu dage Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika Allah ya kamata mu dan karanta mu dan ya saba da bakin mu Allahumma inni mun kuna dan jin azumi amma kun ji ne Allahumma inni as'aluka min fadlika ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت to mu lizinci addu'an da suke suratul tauba hasbunallah sayutina Allahu min fadlihi inna ila Allah ka lizince ta ga gani don selected addu'o'i kaman karatun namu zai koma wani littafin Muhammad bin Salih al-Munajjid addu'o'i ɗari yayin selecting addu'o'i ɗari maybe ga wanda ke da wasa zan iya shiya ne shi kawai addu'o'i ɗari kamar shi za mu bi banda wancan mahimman su za mu bi littafin shi mu ji selected addu'o'i na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mun dauki addu'o'in annaba ko mun guda 30 to za mu dawo kan addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to insha Allah sai ga abu ne mai sauki duk abin da ka roka a gurin Allah sai an baka to nan annabi Yusuf alaihi salam yayi addu'a rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين التي فاستجاب له ربه مهلك شنشي أم كذا قال ربي يتي فاستجاب له ربه السورة آل عمران كما شيكم فا فاستجاب لهم ربهم tunda mutane ne da yawa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina kaga jama'a فاستجاب لهم ربهم فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسكننه حتى حين ثم بدا لهم for security reasons. Wannan ya shafi ملكيني yau suka yanke abu karka ce saboda ni. ko limami yana kutuba yana sakowa a ce to ila sijin rahimakallah karka tsoma muku baki a cikin siyasar kama hmm? mu ga mutum a karkashin bishiya yana tsoma baki a cikin al'amuran ƙasashen waje fa yanzu me annabi yusuf yayi ai shi ma kanshi ogan ya tabbatar ba shi da laifi domin ce wastagfiri li zambiki eh yusufu a'rid an hadha kaga an tabbatar ba shi da laifi eh kuma hajiya wastagfiri li zambiki amma dai fa gaskiya kaga al da ya mata saki dai ko ya kuke gani ai kaga ya dan dauke mataki kamar yusufu a'rid an hadha ce eh, wastagfiri li zambiki innaki kunti shi nan magana akallu shi ce na sake ki saki daya ko akallu shi tafi gidanku tafi gidanku ya kamata an yi babban abu ka nuna ɓakin rai ka ɗan yi bambami a gane kai ma kana ɗan zafi ke oke to sun mabada yani zahara lahum ra'ayun jadi kabinan sun je sun zazzauna to yaya security sss dss waye waye to yanzu maslahan kawai a ɗan ɗaure shi mana a ka gaba wani laifi ba ku sun mabada min ba'di Mara ra'awul ayati bayan da suka ga alamomi daban-daban ashawahidu dalla ala bara'ati yusuf ji hanyoyi daban-daban ita da kanta ta faɗa ana rawattuhu an nafsihi ni na neme shi to me ake nema kuma shi kenan ba shi da laifi da ma yanzu magana ta yi yawa a gari a ɗauke shi daga gidan mulki a je a ɗan kulle shi maganin nebi kaga wannan harka ce ta gwamnati kuma duk wanda ta faɗo kan shi fa wallahu musta'an yanzu ba akwai malami a Zariya? Hmm? wani soja ce to idan Allah shehi a mana addu'a yau shi yayi addu'a ko to shi shehi maybe bai san ya sani Allah wa ala to da aka yi addu'a za ce a turo account ta daga nan fa bala'in ya fara to ashe wai wanda suka shirya menene da menene ga gwamnati sai ana binciken wannan account sai aka sa'a ah, ai hatta shehi ma shi ne ma malamin mai kaza kaza sai ah, a aje a ɗauko shi mana ya tura a banki menene kun san labarin da ya yi ya da media Sai yi an rufe account sai an je EFTC daga can kuma ce ah, sai an je Abuja daga can kuma ce shi kenan sai kalas to an gama kesin ma gama Allahu a'lam wallahu ala to kaga maslaha ne su ba su ko kai ne shugaban wane ne eh ko kai ne shugaban izala ba su kama ka zasu yi wallahi ana ji ko ko ma wace izala ce kama ka zasu ba ba su wallahi ko kai ne shugaban tijjaniya sai ce ai shugaban tijjaniya ne waye waye to shi shi ma tinubun dan tijjaniya ne yanzu ko matan shi ce take cikin wannan fa za a sa mata ne ba ruwanku to kaga dai wannan maslaha ce ta gwamnati yau sai ka yi takatsantsan ba ruwanka ce in ka zo kana ta surutu ma su ina yake sai su damke ka kai ma ka bi shi kuma irin wannan ka shiga hannunsu fa sai dai fitan Allah kawai sai dai Allah ya fitar da kai ba wanda za a je a ma magana su ji magana shi kawai dai ka koma ga Allah sai la ilaha illa anta in ka san me kake yi kar ma a je amma wani shugoyi sarkin musulmi magana menene menene abin ya fi karfin shi la ila shi ma bai wuce a ce a ɗauko mana shi wallahi bai wuce a ce a ɗauko shi an gama tunda gwamna ma ya fi shi karfi ba gwamna zai ce a je a ɗauko min shi kuma an gama sai na cire mai rawani an gama to sai dai ka koma la ila illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين kaji a ɗan ɓoye yusuf bi wutan fitinan da ɗan kwanta ita ma ha excellency da ɗan samu tun da ta ce sai an kulle shi to ga ba mu magananta ba fa damuwa ne ita ce kuma damuwar duk ita ce damuwar wallahu المستعان to Allah ya raba mu da ظهر ma وما بطن ma yanzu dalilin wannan fitinan sai da aka daure shi shekara bakwai shekara biyar yana na a kurkuku fa laifin me ba komai kawai maslahan gwamnati ta ɓoye shi kawai to ita ma in ta ga ta ɓoye ka in ta ga ta ɓoye ka shi ke nan in kama gwamna rashin kunya yana dama ce a ji a ɓoye min shi hmm? duk da cewa ta yi nuwansu shekara hudu ko don Allah ya ƙara mai hudun fa kaga shi ka yi shekara takwas ya tafi kuma sai bar ma yaron shi wasiya wannan da Allah na ce a ɗaure shi shekara ashirin ne sai ka sun jika ma aiki ba Allah ya tsere mu daga fitintunu ma zahara min hawa ma batan za mu dakata a nan kenan a sake karanto mana ayoyin gaba ɗaya وقال